به ومن اكتفى أثاره واهتدى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله من يؤلف ولي جل جلاله هو اللي أرى من رأيوه da wannan yammaci mai albarka na laraba ta ba wa ranar samu inji malamin haushi haka ne ko haka ne Ishirin da shi daga ramadan na dubu da ɗari da da hudu da shida bayan hijira ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi daga watan uku 2025 shekarar nasara mai dankun a wannan masallaci mai albarka na jami'ar sahaba da ke kwandila a taronin birnin kano insha allahu za mu ci gaba yau za mu jingina tambayoyi da aka saba sai dai mulahaza guda ɗaya da na yanzu lokacin sallah ya yi ke allah ƙaddara na yi sallah a baya muna ana sallah sai na zuwa ɗansu a kwakwance a baya suna talatsalatsan waya sauran ƙirs na saraka nake tambesa ko ya baka sallah da sai wasu ke cewa sun yi sallah sannan kuma kankanin sahu wasu sun ajiye kayan bacci da jakankuna haka sun yi banga-banga a sahu to me hukuncin waɗanda abubuwa guda biyu hmm? Hmm. kuwa ni na gani ga launi ne wani yanzu na gani na sani ni dai ba na tambaye su ba da yasa ba sa sallah haka a gurguje suka ce sun yi kuma wasu ma a kishin gida kafa ɗaya kan ɗaya suna tsala-tsala tsan waya to haka dai nake zato watakila su ce su masu yi tukafi ne kuma watakila ko daga wajen kano suka zo Wataƙila ko sun yi jam'u takdim a matsayinsu na baki matafiya ko shi ne duk kyawun zaton da za a musu da shi ɗin ma kuskure ballantana kuma a ce ba matafiyan ba ne ana sallah suna zaune suna tsan waya a cikin masallaci annan ba daidai ba ne ko da ma kai matafiyi ne to tun da ka zo zama maganar ka riƙa yin sallah kai kaɗai ta faɗi inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi ana naɗa liman da akwai koye shi kuma Allah ce warka'u ma'ar raki'i ku yi sallah tare da masu sallah ta haka in dai kana cikin masallaci da ake jam'i wajibi ne ka kwaikwayi liman idan za ka haura kwanakin kasar guda uku domin kamar da hadisai suka nuna abu ya fata salasatu ayyam bakonta iyakarta kwana uku idan mutum zai haura kwana uku a ra'ayin jimhur to ya tashi daga matafiyi kawai ya rika cika sallarsa inda zai yi sallah tare da mazauna gida kuma shi ya fi daidai maimakon yawa mutum ya ware ta sallashi kadai haka irin wannan ra'ayin na 'yan zahiriyar zamani wai ɗalibi sai tashi misali daga kano ta jfud dutse za a yi tam guda ko simista guda wata nawa wai duk ƙasar zai ta yi saboda tsamar zafin kai da ƙaramin sani kukumi ai kai asara da yawa kuma ka bude wa sunna to haka in ka zo kafi in dai zaka haura kwana uku to ka fita daga bako matafi ta zama dan gari dilli ya faɗa aka ce a yi wa bako da gara tsawon kwana uku ne falikurin zaifa buɗin ku ko da haka kuma sallah wajibi ne wanda zai yi tikafi ya bi masu sallah ya cika sallah ba daidai ba ne hadisun imamu ahmad da sauran ahalin suna na wanda suka rawaito da sunani mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam hajjin ban kwana yana limancin sahabbai a masjidul khayf wanda yake mina wanda annabi ya ce fiye da annabawa saba'in suke sallah a wannan masallaci to sai ya ga waɗansu mutum biyu a zaune su ba a sallah da su ba don haka ana idar da sallah ya musu sammaci ya ce a kawo su suka zo gabansa wato zukatansu suna dakan uku saboda kwarjinin manzan Allah ya tambaye su me yasa ba yi sallah da mu suka ce ai su sun yi sallah sallai na fi rihalina sun yi sallah masaukin ya ce to kar ku ƙara yin haka ko kun yi sallah idan kun zo za kuka tarar da jam'i babba to kuma da taku fula ku shiga wani domin me saboda kaucewa tuhuma da zargi da kuma kaucewa baraka da haifar da abin nan tsakanin mutum saboda haka ko mutum yana yi tikafi ko matafiyi ne haramun ne ana sallah yana cikin masallaci yana zaune yana latsa-latsan waya idan ku ba zai bu ba sai ya fita daga masallaci idan an gama sai ya shigo wannan haka hukuncin yake a sunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahu ala na biyu masu itikafi ba daidai ba ne su kama waje a sahu su ba su zo an yi sallar da su ba kuma wannan kayan da suka ajiye ya yi banga-banga ya tsinka sahu annabi ya ce man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah duk wanda ya sadar da sahu Allah ya sada shi da rahama duk wanda ya katse sahu Allah ya katse shi daga rahama haka manzo Allah ce. saboda haka me yi itikafi in za a yi sallah sai ku tattara kayan ku a can ƙurya ƙarshen masallaci duk sai ku ajiye su a nan yadda ba za ku karya sahu ko ku tsinka sahu ba alabashi idan an idar da sallah sai mutum ya sake da ku kayansa wallahu ta'ala alawa alamar da cofe na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورد الله الذين كفروا بغيرهم لم ينالوا خيرا وكفى الله bismillahir rahmanir rahim bayan da Allah subhanahu ta'ala ya ba mu takaitaccen labari na yakin gwalalo yakin cincirin dan arna a ayoyin da suka gabata da kuma yadda aka yi karan batta musamman ta wani bangare tsakanin munafukai da yahudawa da gungun arna a gefe ɗaya sannan kuma da musulmai zunzurutu ƙarƙashin jagorancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da karan bacca ba na gwabza yaƙi ba tunda ba a yi yaƙin ba wannan wawake keken ramun da aka yi ya yi wa arna banga-banga ya hana su shiga madina kuma Allah subhanahu wata'ala ya karbe yakin gaba daya inda ya aiko da guguwa ta hargitsa lissafin arna sannan ya sako da rundunonin mala'iku suka kora arna suka gargada su inda suka kwashe nasu ya nasu babu shiri to bayan da Allah ya gama da waɗannan sai kuma yake ba mu labarin yadda Allah subhanahu wata'ala kuma ya lallasa yahudawa maciya amana masu karya alkawari bayan an kori waɗancan arna sai kuma wato ya koma kansu wa raddallahu allazina kafaru bi ghaydihim lam yanalu khaira Allah ya juyar da kuma ya komar da wato kafirai cike da bakin ciki da takaici da kuttu lam yanalu khairan saboda ba su cimma wani alheri ba ko wani abun a zo a gani wanda suka zo domin sa na auka wa madina da musulmi da annabi sallallahu alaihi wasallam don yi musu bugun falan ɗaya shi ne khairan a wajen su amma ba wajen musulmi ba wakafa Allahul mu'minin alqital Allah subhanahu wata'ala ya ɗauke kuma ya karɓe wa muminai yaƙin gaba ɗayansa wa kana Allahu qawiyyan aziza kuma Allah ya zamto kuma bai gushe ba wato Allah shine mai karfi sannan kuma buwaye gagar misali duk wanda ya dogara ga Allah kuma ya rike Allah in duk duniya ta taru wallahi sai Allah sanya masa mafita in duk duniya ta koma tana ya ƙasa sai Allah ba shi mafita Allah dai ya duba ya tabbatar da zuciyarka shine a ciki to an gama don haka kamar yadda Allah ya karbewa annabin musulmi wannan yaki to haka kuma a kowane yanayi inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad وكان حقا علينا نصر المؤمنين وإن جندنا لهم الغالبون haka in dai an rike Allah to za a ga fada da cikawa amma duk inda kaga ana wuju-wuju da musulmi ana yi musu matsar gyada to har yanzu ba cika sharaɗin samun nasara Allah da taimakonsa sannan wa an zalar na zaharuhu da aka gama magana da cincirin dan arna da komar da su da aka yi cikin takaici da bakin ciki da ɓacin rai sai kuma Allah ya karkata akalar zance zuwa ga yahudawan banu ƙwaraiba waɗanda suka karya alkawari suka ci amana suka yi yunkurin halaka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam cewa an zala lalazina zaharuhun min ahalin kitab kuma Allah ya wulwulo ya cinno ya sakko da waɗanda suka taimaki arna daga ahalul kitabi yahudu min sayatihim daga kan badalolinsu waɗanda da suka giggina suka kewaye garinsu na khaibar suka hau suna jiran kota kwana da Allah ya tunkudo cincirin da wato musulmi saboda da aka gama abin da ya shafi sandar annabi ya koma gida ya ajiye silke ya yi wanka ya fito siga jibril kwatsam ya ce ko har kun kunce ɗamara ya rasulallah ya ce ai ba yaƙi ya ƙara bai shi mu mala'iku har yanzu muna nan cikin sulken yaki. saboda haka a maza-maza ka nauta ka tafi wancan garin Wane gari ya nuna masa nahiyar khaibar don haka annabi ya ba da oda cewa la yusalliyanna ahadun illa fi bani quraiza kada wanda ya sallar la'asar sai a bani quraiza kuma bayan azahar aka ba da wannan umarnin kuma tsakanin makka a madina da khaibar kamar kilomita 120 ne da wani abu kamar dai daga kano zuwa dutse misali to tafiya irin ta da a ƙafa ko akan doki ko kumi tafiyar kilomita 120 bayan azhar kuma kar kowa ya la'asar sai a ce. ya za a yi tafiyar eh in ba kai ba kai ba nuri to menene hikimar a ce sahabbai wato su zura su irin wannan gudun fanfalai mai hikimar ha ba eh, me yasa aka yi ta da gaggawa haka yawwa da zafi zafi ke dukan ƙarfi. to tun allurar sojan da tsoron da aka shiga da firgicin tun wato ƙurar ba lafa ba a je an gama da waɗannan iyayen gidansu an kora su cikin takaici da nadama to wanda suka yi supporting ɗinsu su ma a jiya ƙaddamar musu can wato da zafi-zafi kuma tun dakarun da suka zo daga wajen madina tun da ai rundunar manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam sahabbai ne daga garuruwa daban-daban daban-daban to tun kafin wannan rundunar ta watse kowai koma garinsu ga sabon umarni ya zo yawa saboda haka sahabbai suka dinga sauri lokacin la'asar yayi ba su kai ba sai wasu suka ce a tsaya da sallah lokacin la'asar yayi inna salata kanat alal mu'minina kitaban inda lokaci ya yi sallah sai wasu suka ce ba ku ji umarnin da annabi ya bayar ba hadda nuna taukid la yusalliyanna ahadu ahadu minkum illa fi bani quraiba kar wanda ya sallan nasara cikin ku sai ya dangana da khaybar to nan sahabbai su ya rabu biyu wasu suka ce a su dai za su tsaya su sallah su kiyaye lokaci a umarnin Allah wasu kuma suka ce a ai umarnin Allah annabi ne ya kawo to kuma shine yace kar wanda ya sallah sai a banu quraiba saboda haka wannan umarnin ya yi takhsisin wancan don haka su ba su yi sallah ba sai da suka je banu ƙorai ba kuma ko da suka je rana ta faɗi shi ma annabin da tasa tawagar da giwar ba su je ba sai bayan faɗuwa rana to shi ne aka rama sallar la'asar sannan aka zo raba gaddama gaban manzan Allah suwaye suka yi daidai da wanda suka tsaya suka yi sallah kan lokaci da wanda ba su yi ba sai da suka zo banu ƙuraiza bayan lokacin sallah ya fita rana ta faɗi suwa suka yi daidai eh? wanda suka tsaya suka yi sallah suka kiyaye sallah ba su yi daidai ba kowa ya yi daidai haka annabi ya ce musu kowa ya yi daidai eh yawwa wannan sun nassin ƙur'ani zahiri waɗannan kuma sun yanki da zahirin sunna don haka alkitabu wa sunna shay'ani tau'ama ne lan yatafarraqa tafarraka abada da alkitabu da sunna tagwaye ne ba sa rabuwa wani yana soke wani wani yana tafsisin wani wani yana taqyidin wani wani yana tafsilin wani wani yana naskin wani haka Allah ya daura aure tsakanin alkitabu wa sunna duk mutumin da ya daure bai daya to tantirin batacce ne jiya ina ganin bidiyon wani dan galakato wai yana cewa wai mutane suna ta wahalar da kansu neman lailatul qadari ai lailatul qadari ya wuce an gama ai sau daya kai inna anzalnahu fi lailatul qadari shikenan kai kaga qur'anin bai nuna lailatul qadarin ne ya wuce ba saukar qur'anin ne min min lauhil mahfuz ila baitil izza fi duniya dunya shine wa min as-sama'id dunya ila ghari hira nan ne aka ce an saukar da shi jumlatan wahida a lilatul qadari in ko ba haka ba shekara 23 da toli aka saukar da qur'ani duk a lilatul qadari aka saukar ha to sannan kuma idan da magana ake na lilatul qadari ya riga ya wuce to shikenan zamir sai a ce inna anzalnaha fi lilatul qadari lailatu al-qadari khayru min alf shahr tanazzalu al-mala'ikatu war-ruhu fiha yadda aka yi amfani da zamir muannas a nan wanda yake komawa al-layla to shi yake nan sai a ce lailatu al ta riga ya wuce, tun da dare mu ce ne a larabci amma saboda tsaba shubuhar tsiya da kuma gulli tsiya a rikita kan addinin bayan Allah ya ga ce wailin qadar ai ya wuce kuna ta lokacin ku kuna raye wani dare kaza kaza kaza kaza wanda abin ta kai ki wato idan ka saki gaskiya zai zama gara jakin gidan tanko da kai hatta kafirai kafirai na nasa national agency for space na america sun tabbatar da cewa a na'urorin da suke girkewa na spacecraft muraƙaba sama da abubuwan da ke gudana a sama sun ce sun lura da wani dare ƙwaya ɗaya a ƙarshe-ƙarshen watan da musulmi suke azumtan nan duk shekara wannan daren na daban ne ya saba wa dukkanin dararen da suke monitoring saboda abubuwan ban mamaki da suke gani Allah ya nuna musu kamar yadda Allah ya nuna musu experiment da suka yi a Ka'aba akan Hajarul Aswad cewa duk wanda ya zo ya sumbaci ko ya shafi wannan dutsen a karan farko sai su ga wani haske ya fito ya sauka a jikin a fuskar mutum amma in ya dawo kuma hasken ba zai ƙara fitowa ba kuma da manzo Allah ya faɗa cewa duk wanda ya sumbaci hajar al'asar bin zai masa shaida ranar lahira zai zo da ido da harshe yana shaida ga duk wanda ya sumbace shi ai eh, kamar da ka sani a physics a gamma rays da alpha rays da ake ta samun reflection da sauransu to haka shi ma hajjar aswad yana da irin wannan hasken in yi makin ɗinka a karan farko shi kenan za ka zagaya sau dubu kuma zai ƙara taba ya riga ya makin ɗinka sai a ranar lahira kuma zai maka shaida to haka wannan dare shi ma zagayawa yake ba wai ya auku ya wuce ba ne malam ɗan ƙalaƙatu haka kuma jiya bayan na bar nan na kunna rediyo wani gidan rediyo mai sunan wani kamfanin mai bakin mai na ji wani malami shi ma yana tasa kaso barar wani ɗan cikin birnin garin nan wai yana tafsirin suratul hijiri da Allah ya ce wa inna alaika la'nati ila yawmiddin me sai dan yace qala fa anzirni Yawwa. da shaidan yawa Allah tawaye ya kore shi me masa yi ne masa yi ko wa inna alaika la'anati wannan kaga fi'ili madi ne kuma sannan hukunci ne ya sauka wa inna alaika la'anati me kenan la'anata ta tabbata a kanka amma shi gogon da ya zo fassarawa sai ya ce a'a ai iblis wai addu'a ya yi roƙo ƙala fa an zirni ila yawmiddin me kenan kai mun jinkiri zuwa to shi sai ce a Allah bai la'anci iblis ba tun da iblis cewa yi wai ai masa jinkirin wannan la'anar har zuwa yawmiddin don haka kuma Allah ya karɓa yi masa jinkiri saboda haka har yanzu iblis ba na nan ne ba ne wallahi a rediyo a kano wazo ana yaran wannan gazar tafsiri kaga ya rushe gaba daya ayoyi na ya rushe qur'ani ya rushe qur'ani tunda ya ce ba a alanci shedan ba an masa jinkiri an daga masa ƙafa sai ranar alkiyama za a la'ance shi ko la'anar ta fara aiki to irin waɗannan 'yan kabu-kabun malamai ko kuma dai akalla in ma ba 'yan kabu-kabun ba ne ba sa a tafsiri yadda ya kamata ya kulu na alallahi bi ghairi ilm don haka wajibi malami je ya nemo ilimin tafsiri kuma muraji'ar tafsirai kafin ya zo ya yi wa littafin Allah karan tsaye yawwa inda inda musulunci yake da gata ne da wannan an soke lasisinsa na tafsirin gidan rediyon ma da an soke lasisin don ya kamata kowane gidan rediyo ya zama yana da tim na ƙwararrun editoci waɗanda yadda a ƙa'idar aikin jarida take ba a sakin labarai sai an rubuta shi sai an karanta shi sai edita ya zo ya tankaɗe ya reraye sai kasa ya zo ya karanta an ɗauka an yi rehearsal labarin duniya fa kenan ina kuma labarin lahira ya kamata kowane gidan rediyo a team of editors ya zama akwai gogaggen malami masanin addini wanda duk wani abin da ya shafi addini lallai sai an masa tankaɗe da rere an masa taza da tsifa kada a fitarwa da mutane guba abinda zai gurbata aqida yanzu wanda ya cewa ba a lantin shaidan ba duk iskancin da yake yi ba shi ke nan bayan zama lasisi kamar yadda na ga wata yarinya fantarariya ita ma tana trending ana hira da ita saboda yadda take yi da ta caɓo wata magana sai yar jarida ta ce a uzubillah sai waccan shaidaniya ta ce ke ya kike korar mana oga wallahi tallahi tace ban gane korar oga ba tace ah, ya ki ba shaidan ba shine ogan mu ba kuma kina korarsa kina uzu billahi min shedanir raji ha to wannan idan a social media ne dama wannan wato faɗi ba kwaɓa amma rediyo mai zaman kansa ya kamata a dokoki da ƙa'idoji na wato ncc dole akwai editing domin a fitarwa da mutane abin da zai amfani su allah shirye mu gaba ɗaya don haka nan allah subhanahu ta'ala yake ba da labarin abin da ya faru a khaibar bayan ahzab da aka je annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi musu wato irin takunkumin nan aka yi musu talala aka zagaye garin ba shiga ba fita ba sayo abinci ba kayan masarufi sai da annabi ya kusan kwana 25 ku duba ku gani ba haka kawai musuluncin nan muka same shi bagas ba yanzu a je a fita wato kamfin a yi kwana 25 ko da abinci da komai mayamaya, ai an ji jiki ballantana yanayi na yaƙi ba wadataccen ruwa ba wadataccen abinci babu kayan wato a hutu kwana 25 ana nan on can baya ana sintiri radiyallahu anhu sahabati ajma'in to a wannan yanayi da gumu ta gumu yahudawa suka sha matsa da suna kan ganuwa Allah ya jefa tsoro a cikin zukatansu shine wa qazafa fi qulubihim ar Allah ya ci su da yaki su ma ta hanyar karya alƙadarinsu da jefa tsoro a cikin zukatansu fariqan taqtuluna wa na fariqa Allah ya ce a ƙarshe sai gashi kuna karkashe wasu jama'a daga cikin su wasu kuma kuna ribace su a matsayin fursunonin yaƙi da suka ga haza suka ga uwar bari suka ga wato ƙawan yadda aka yi musu masifa ta kai masifa sai shugabansu ka'ab ibn asad ya tattara su ya ce kuna da zaɓi ɗayan uku a bisa shawara ta a gare ko dai ku musulunta ku mai ƙauya wurin ko kuwa ku ci ɗamarar yaƙi a yi ta ko ta ware ko ku kashe matanku da 'ya'yanku sannan ku kuma ku yi ƙundin bala ko a mutu ko a rai in ku ba haka ba to ku bari sai asabar da ba kwa yaƙi ranar yahudawa ta mako-mako sai ku shammaci musulmi ku je ku kaddamar musu duk suka ki ɗaukan wannan ra'ayi ko ɗaya a ƙarshe da suka sha matsa dole suka miƙa wuya to sai annabi ya ba su zaɓi ya ce hukuncin wa kuke so na Allah da manzansa ko nawa sai suka ce a so hukuncin sa'ad bin mu'az shugaban mutanen madina hukuncinsa suke so saboda mai suka zaɓi hukuncinsa eh saboda suna da alliance suna da ƙawance tun zamanin jahiliya da haka suke tunanin zai ɗan yi musu sassauci shi kuma sa'ad ya yi rauni a yakin khaibar yana ce yana jinya a yakin ahzab yana jinya duk da haka manzo Allah ya sa aka je aka ɗauko shi a dabba duk da ba shi da lafiya a rubda ciki tafiyar kilomita 120 a rubda ciki a kan dabba in ba imani ba yaya yanzu kai ba za ka iya zama a mashin ba sai aka ce a je daga garin buci ko kura a ɗauko ka a kifa ka a kan babur a baya wani kuma yana ja ko a kifa ka a kan jaki a koro yaya hatin shi dai bai mutu ba an ji aje a huta na aje a huta na aka zo annabi ya tambaye shi ya ce to ga mutanenka kaji kaji kaji kaji kaji sun zaɓi duk hukuncin da kai musu duk da yana jinya sai ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi hukuncinsa a kansu duk waɗanda suke mayaka baligai mazaje a yi musu haka duk a kiliyarin ɗinsu duk karkashin banza ne matansu da 'ya'yansu kuma sun zama ganimar musulmi da gidajensu da kuma gonakinsu na dabino da suke takama da su duka sun zama ganimar don haka annabi ya kabbara ya ce wallahi hukuncinka ya yi daidai da hukuncin Allah tun daga saman bakwai an yi gudun gara watakila ma da annabi suka kira watakila idan tausaya mu da yake ra'ufin rahim ne to amma ina kuma da Allah suka komawa da Allah ya tausaya musu kamar karuna ne dan da ya fusata annabi musa ya masa kazafin zina annabi musa ya zo iya wuya ya sallah raka biyu kai kuka wajen allah allah ya ce an baka kasa duk umarin da ka bata za ta daga nan ya ce ai tawari na musa na musa ku dawo nan na karuna na karuna ku yi can sai duk mutane suka yi wajen annabi musa sai wasu 'yan tsirari masu kwaɗayi mabudin wahala sai suka yi layin karuna daga nan annabi musa ya addu'a ya ce kama su ƙasa kawai sai suka fara yin ƙasa kama su ƙasa ƙaru ne yana ihu yana mu ya musa gifni musa ka cece ni musa ka yi mun agaji ina ya kira musa ya kusa sau saba'in bai saurare shi to bayan ya dilmiya shine allah da kansa yake magana da annabi musa ya ce abin mamaki ya ce ne ya nemi agajin ka sau saba'in ba ka saurare shi ba ya ce wa izzati wa jalali na rantse da buwayata da izzata dani dani ya kira kira ɗaya tas da na tafi shi ba hmm. haka washirman ban za shiga wahala kana ta kiran shehu da bello shehu da bello sai hu da maimakon ka kira Allah eh ka kira Allah amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshifu su kamar yadda ibnu qudama al-maqdis ya kawo cikin littafinsa min hadal asidin wani dan kasuwa dawo daga fatauci mutumin madina ya zo zai shiga gari sai yake ci da dan ya zare takobi ya ce kawo kawo bayan ya kwaci ya masa fafa lolo ya kuma sai ya kashe shi ya yi juyin duniyar ne ya ce sai ya kashe shi ya ce to kai mun alfarma ɗaya ina so ne sallah raka'a biyu dan ta zama ƙarshen aiki na duniya ya ce maza maza wannan kai ta shafa mutumin nan ya yi kabbara gashi ma'abocin ƙur'ani ya ce amma wala gaba ɗaya duk ƙur'ani sai ya ɓace masa kadai sai aya ɗaya yake tunawa amma yujibul mutarra idza da'a kuma yana karanta ta ruku'u ya sujjada yayi kafin ya dago ya miƙe kawai sai ga wani barade a su sukwane akan ingarman doki yana zuwa da kansakali kawai sai tilli kan dan fashin ya ji zai tafi gogan naku sai sallama ya je makalkale kafasa Yace kai ko don allah waye kai kuma ya kasan halin da nake ciki har kamu ɗauki yace ana malakun mina sama'in rabia Yace lokacin da kai sujjada ka yi wa allah kirari da bambadanci inda kake cewa ya wadudu ya wadu ya zal arshil majid ya zal hablul shadid ya fa'alu lima yurid يا من ملأ نوره أركان عرشه يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني yace sai muka ji wata irin ƙara a sama Allah bani umarin ka maka to amma kana ta kiran shehu ko wani jelani ko wani abin da ya aka dade kana lalabe a tashi eh Allah shirye mu don haka Allah subhanahu wata'ala yake ba mu labarin wannan abin da ya auku cewa wa anzala allazina zaharuhum Allah ya kakkaɓo da waɗanda suka taimake su daga kan ganuwarsu daga cikin ahlul kitabi sannan ya jefa tsoro a cikin zukatansu sai a ƙarshe kuka dinga karkashe mayakansu sannan kuma kuka ribace wato matansu da yaransu wa auratakum ardahum wa diyarahum Allah ya gadar muku da garuruwansu da ƙasashensu da kuma gidajensu wa amwalahum da dukiyoyinsu wa ardan lam tata'uha da ma wata ƙasar daban wanda ba ku taɓa taka ta ba wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira kuma Allah ya kasance mai cikakken iko akan dukkan komai na'am ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا نعم. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات bayan da aka gama gumurzu da turnuku na waje yanzu kuma aka lan magana sai ta juyo wajen turnuku na cikin gida eh, saboda gumurzun da magidanta suke yi a cikin gida musamman waɗanda suke fofosta general irina to ba dama amma wanda yake mai igiya daya annan ai laisa lahu mahallun min al-iran ai na ai wanda yake gudanar da mata hudu gida hudu ko mulkin duniya ka ba shi zai iya yawwa ai na da sauransa ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam qul li azwajika kace da matanka na aure in kuntunna turidinal alhayata ad-dunya wa zinataha idan kun zamto babban abin da kuke nufi shine rayuwar duniya da kyalekyalanta fata'alaina to kuzo kuzo umatti'ukunna zan jiyar da ku dadi ne muku gara ta musamman wa usarrihkunna sarahan jamila kuma na sauwaƙe muku saki wanda yake mai kyau wa in kuntum na turidna Allah wa rasulahu idan ko kun zamto Allah da manzansa kuke so waddar al da gidan lahira to fa inna Allah adda lil muhsinati kunna ajran azima tabbas Allah ya tattali ga masu kyautatawa daga cinku wato wani lada mai girman gaske bayan da annabi ya dawo daga khaibar ga tilin bayi wanda shi ma har ya samu rabansa ku wa manzo Allah ya samu daga khaibar na na safiya bint huyay ibn akhtab sai daga cikin shugabannin yahudawa wanda tun ran da manzo Allah ya yi hijira tun yana kuba bai shiga yasrib ba da ya zo ya yi hudubarsa ta farko huyayi bin akhtab da shi da ɗan uwansa suka ce bari su je su ƙure maleji su tabbatar wannan mutumin da yake da'awar annabta shi ɗin ne tun da ai mun karanta shi a taura annabi suka zo ya tashi ya huduba daga cikin hudubarsa ayyuhan nas at'imu at'am wa afshu salam wa silul arham wa sallu bil layl والناس نيام تدخل الجنة بسلام akwai manzo Allah ya fara wannan tun ya shiga Madina to bayan da ya gama suka kalle shi suka ji shi suka ganshi suka ji shi sai dan uwan kuyayi bin Asabi ke cewa yaya a huwa huwa ya shi din ne kuwa yace na'am huwa huwa shine dukkanin yadda taurata bayanin sa ya tabbata ya ce to me ra'ayinka ya ce adawatuhu ma baqi har abada kiyayya ce tsakaninmu hasadan min indi anfusi to wannan huyayyi bin akhtab shine mahaifin safiya bintu huyayyi bin akhtab irin shi matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ana tsaka da gumurzu annabi yayi da yar Abu Sufyan na na Habiba Ramla bint Abi Sufyan yana jin zugar masu yaƙar annabi annabi kuma ya aure yasa a shi nan ba an yi maganin an su kurkuta adawa ko yauwa tun da akwai sanin ya kamata tun da wani ɗan adawa zama sarki ba shi ke nan ba kuma ina ma jagororin adawar garin nan za su yi auratayya haka suke yi eh amma dai ni ban taba ji na Kano <laughs> ai da sun gida Kano ta zauna lafiya Yauwa. akwai masu yi dai daban eh Allah ya haɗa mana kan a akan gaskiya saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin kasansa ya samu na fasiyya. saboda Allah ya mata kyau tsaliliya ce radiyallahu anha duk da uwar mu shi amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya tsokali na na ya sa aka gyara ta tafiya da aka zo madina manyan mata irin su umar tsayya da sauransu dattijai ya sa suka shiga suka gyara ta aka yi mata kwalliya sai annabi ya ce wa aisha radiyallahu anha ya ce leƙa ki ga amarya ta leƙa ta ga wato ba magana da ta fito ya ce ya ganta sai ta ba da amsar da za ka yi sosai ke dariya ta ce ra'aitu yahudiya binti yahudi Eh, eh, ta gaba yahudiya yar gidan yahudawa ya ce a ta musulunta ko da iyayenta yahuda ne ita ta musulunta to sai suke mata zambo da haka in an tashi abu na mata ke ta mutu cikin yahudiya binta yahudi sai annabi ya bata amsa yadda za ta yi musu martani ta ce idan sun ce muke haka ki ce musu ke yar annabi ce kuma babbanki annabi yar annabi haruna sannan kuma babbanki annabi musa in an musalsala da dangantaka haka yake kuma matar annabi eh goma da goma ganin mai gasa yake na aka rufe bakin tsanya to kun ga haka ake ah, don haka anan da suka ga annabi ya dawo da dukiya dudiya kawai sai suka haɗe kai suka ce yanzu lokaci ya yi na su fantama irin na matan sarakuna su ma annabi ya sakar musu su sakata su wataya annabi ya ta ƙoƙarin fahimtar da su kawai suka gito shi ne allah ya saukar da wannan ayar annabi ka ce musu wacce ta zaɓi duniya ta zo a bata duniya a sake ta sauka lafiya a yi mata saki mai kyau wannan ayar kuma tana ƙara ƙarfafa cewa duk sanda za ka saki mace akwai gara saki kamar yadda kai mata laifi lokacin da kake neman ta ido rufe yawwa matti'uhunna aka ce ku jiyar da su daɗi wasarrihuhunna sarahan jamila ku yi musu saki saki mai kyau yawwa ko an rabu imsakun bi ma'ruf aw tasrihun bi ihsan ko a zama na girma da arziki ko a rabuwa ta mutunci saboda watakila la ta la Allah ya hujjatu ba'da zalika amura. amma maguzanci ne ka zo kana fatattakar mace saboda za ku rabu ka wurgar da kayanta kana zaginta wallahi ba musulunci kake wa maguzanci ba a fidda mace daga ɗakinta ko an sake ta sai dai kai ka tattara naka ya naka ka koma zaure haka dokar Allah take domin ɗakin ɗakin ta ne a ciki Allah ya wajabta ta yi idda la tukhrijuhunna min hinna, wala yakhrujna don haka duk wanda ya fidda mace dan ya sake ta daga gidanta ya karya dokar Allah yawa hukuncin Allah karan tsaye wajibi ne sai ta yi idda ɗakinta sai dai ko in an kai saki uku to shikenan sai a sallame ta ta yi fakin a ba ta notis yadda ake bai kowane ɗan haya amma in ba a kai saki ba'ini ba wajibi ne sai ta yi idda wata uku nan da toliya dindi in ma wata shida take yi sai ta yi sannan ta fita to haka wannan ayar ita ma take cewa mata annabi idan duniya suke so to shikenan su zo in kuma lahira suke so to Allah ya tattali wato ga duk wanda yake mai tsoron Allah mai kyakkyawan aiki na'am ya nisa annabi man ya'ti min kunna bi fa'idatin mubayyinatin يضاعف لها العذاب ضعفين وكان man ya min kunna wacce ko duk ta dukufa wajen biyayya ga Allah daga cikin ayyani sa annabi afwan ya nisa annabi man ya ci min kunna bi fahishatin mubayyinatin ya kuma tan annabi duk wacce ta zo da bayyananniyar alfasha daga cikinku to kada ta ji da wai Allah zai mata double ya ninka mata azab yudha'af laha al'azabu du'ifai saboda hasanatul abrari sayyatul muqarrabi a ka'ida idan talake karya doka aka yi masa hukunci to kamata yi bafadi ko mai mukami in ya karya a yi masa dogon haka tsarin Allah yi don haka matsayinku na matan annabi wanda kuke kusa da annabi wanda kullum wahayi yake sauka a gidanku to duk wacce ta zo da bayyananniyar alfasha za a ninka mata azaba wa kana zalika ala Allah yasira kuma wannan abu ne mai sauki a wajen Allah na ومن يقنط wa لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها وأعتدنا لها رزقا كريما ومن يخلص من كن لله ورسوله واتقوا جدت دقفا wajen biyayya ga Allah da manzansa daga cikinku wa ta'mal salihan kuma ta dinga aiki na kwarai to na wutiha ajraha marratayn zamu ba ta ladanta double ninki biyu kamar yadda can za a yi mata azaba ninki biyu to haka nan kuma za a bata lada ninki biyu wa a'tadna laha rizqan karima kuma mun yi mata tattali da tanadin wani arziki mai girman gaske to malamin yalo kan ne ko mai jan kati ah, ɗayan biyu hatanmu shi ne da kamar yadda muka yi bara muka sauke yi bara wacce muka sauke kaji wacce ma ahzab a ce mun gama tafsirinta in so samu so yanzu ga shi nawa da yayoyin ahzab yanzu mun shi talatin da daya saura aya nawa ha wai dan mu ja karatun shi ya sa muka jingine tambayoyi kuma gobe za mu rufe karatun nan sha. babu ai kasan sojan haya ka da koni akwai irife irin wannan tafsirin a masallacinmu na juma'a na usman bin affan a birnin dutse shi kuma juma'a za mu yi da rufe tafsirin mata a can akwai kuma namu na islamun umma da ke yan shi kuma gobe da safe za mu rufe shi saboda wannan akwai masallacinmu na juma'a na gizawa wanda shi ne masallacin juma'a na uku na ahalus suna a kano kaf tun 1990 muka fara juma'a can malam yakan je ya yi sallah ɗan uwa malam jafar yakan canji sallah da sauran ɗan uwa wanda Allah ya gafarta musu to shi kuma ran asabar za mu rufe tafsirinsa bayan la'asar saboda haka duka kwanakin a cike suke abinda ya rage mana a nan yau da gobe to in kuna so mu ɗan ja mu rufe a mu yi da yawa gobe in mun zo mu kammala shi kenan to idan ko za mu tsaya a yadda kuke daga kati to shi kenan za mu yi kwantan tafsirin suratul ahzab wal'amuru wal'amuru ilaikum Thank eh. <laughs> you. ọ̀rọ̀